أم لكم كتاب da rusun. ko kuwa kuna da wani littafi da kuke karanto daidai mai biyayya da mai saɓo a cikinsa.